To a daidai wannan lokaci da aka fara gasar cin kofin duniya, a karanta na farko zuwa gasar Bosnia ba ta da niyyar saka dan wasa guda ɗaya ya kula da Messi na Argentina a yaushe a wasan da suke gabanin yi. Bosnia dai ta samu nasarar zuwa cin gasar kofin duniya ne a karo na farko bayan jefa kwallaye guda talatin a wasannin kwalifaya. To amma manazarta fa fasan ce yin irin wannan wasa a wasansu na farko a gasar da Argentina zai nuna karfin gwiwa ko kuma rashin hikima. Amma kamar dai akwai take-taken cewa abinda coach Sufet Susik zai yi kenan. coach sisik dai ya yi suna ne a wajen rike aƙidar kai har-har kawai kuma ko da wa yake wasa abin da yake yi kenan kuma dai da alama kamar ba zai canza yadda yake wasa ba a gama da zai yi da argentina da ke da lionel messi wanda ya ci kyautar fitaccen dan wasan duniya sau hudu coach ɗin dai ya ce yana shirka tanadin dan wasa wanda aikinsa kawai shine ya kula da messi ya ce ba tunanin akwai hikima a hakan